An buɗe wata kasuwa ta dabbobi ta ƙasa da ƙasa a yankin kudu maso gabashin Najeriya a baya-bayan nan ko da yake dai a da kasuwar tana wani sashe ne da ke jihar Abia sakamakon rigingimu da rashin tsaro shi yasa kasuwar tana neman mutuwa to amma dai yanzu ta farfado kuma an gusar da ita zuwa garin Okigwe da ke jihar Imo maimakon garin Lobanta da ke jihar Abia kuma shugabannin wannan kasuwa na jiha da na ƙasa sun hallara domin tabbatar da cewar wannan kasuwar ta tabbata kuma manya da ƙananan su sun yi jawabai ga ma abin da shugaban kungiyar masu hada-hadar dabbobi na ƙasa awal ahmad maiha ke cewa to wata matsala ne ya sa muka koma zuwa wata kasuwa wanda ake kiranta lobanta to can lobantan ya kasance babu ainihi tsaro da kuma kula da dukiyar mutane da rayukansu to wanda kuma wannan ne ginshiki na dukkan wani abu wanda zai iya yarka rayuwar dan adam to kasancewa haka muka ce to ba abun da za mu yi in banda mu mu dawo inda za mu zo mu samu saro a bisa yadda shi gwamna Rochard Okorocha ya dauka mana alkawali saro za mu same shi wannan kuwa da ke da suna Musa Abdulkadir ya dauko tarihin wannan kasuwan ne da kuma matsalolin da suka fuskanta a baya can kasuwan nan na Imo State Santa Kalaba, Oyo, Bayasa, Patakot, Abba duka shine kaso mutum dama. Kuma insha Allah kaya kuma mana da shanu kusan tirela dari suna hanya ba wani shakka nan insha Allah ya zauna. Kuma mun gode jama'a wana su sun sa hannu a kan kasuwa. Madan Omoge Ogochi da ke zaman shugaban masu sayar da manja a wannan kasuwar. Wallah na ji murna Allah kuma da ikonsa rana yau Allah ya za buɗe kasuwar nan yaran mubi ni ne nake sayar musu manja ni ne ciyaman na manja a loba kuma inda suka ce za su tafi dole in bisu. su su ne suke bani abinci ke ci a can shine na yi murna dole na bi su mun yi roke ubangiji Allah ya sa kafa kasuwan nan lafiya kalo wanda kuma suke can za su biyo mu dole su. Mai baiwa gwamnan jihar Imo shawara kan harkokin 'yan arewacin Najeriya Honorable Faisal Lawal ya yi tsokaci game da dawowar wannan kasuwar. Tuntuni muke ta fata mutane su dawo saboda ai nan girman kuɗin nan duk kaf baki da babu inda ake shanu da ke da girma da kuma wuri mai kyau da ya kai nan kibai kuma na son tabbatar ma gwamna arya alkawari abubuwan da suke bukata na maganin tsaro maganin wuta da duk abin da suke so insha dangane dai da maganar ta tsaro da yake da matukar muhimmanci halir Gwandu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Edo kuma ga irin shawarwarin da yake bayarwa jama'a dai su iya gano cewa da jiya ba yau ba don haka in ha akwai wani ɓata gari ko wasu ɓata gari waɗanda ka ganin sun isa suna iya zuwa su yi barazana to su kwanci zanin su aiki na ɗan sanda muna yi kasarika kuma duk wani ɓata gari shirye muke musa ƙahon wando guda da shi kira ga fulani namu waɗanda wa'anda an mazauna nan waɗanda kuma suna yin abubuwa wanda ya zama sun zama ɓata gari su zama masu kishi na 'yan najeriya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya